Assalamu alaikum yan uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shi. In ya kusa mm. sai ya tabo sai ya fiti lisani ne ke amma in ya kusa har ya nemo kawai na. Sai ya ji ba daɗi ya fito. Muhammadu Annafe Muhammadu Annafe ba da ayi saboda ya aka kai saboda amma da ya shirya ka ce san amma oh. ya ya ji kan ya da Gujewa dirano an ah. gabu kaga tarihin to bi kenan

ina tsammanin gargadin asirin ne wannan ah, kuma mana akwai wallahi ko da aka fure wani gurje fora sai inda ta giri da charga kai ko tawa ah. tawa mai daba wani kwarai da ya ya kan ga da gurje gona hmm. ba wanda ya je ne maka miskati jiri hanno to mamadou anno fewi ane dow furo akkaɓe teɓete amma nawne A ko bidi gaw bidi gaw furo bidi gaw furo bidi gaw furo bidi gaw furo mamadou anno fewi ma ma da na fiye ma ma da na fiye ma na fiye kare bindigo lodi tawa gara final lodi kayya kacat alhaji ya kai kayan yani Ibrahim lafiya ile barkan zarbur bai rabbur ino gilde ya kada tadi hinduru dawa aka ce mace dai koi ga shikenan amma da fi dawa da aka da fi ya mai augurge ino amma haram oh tawo sai na ye wallahi ba ko ta kuma sabu ne da da shikenan Allah akbar a a a ಕಡದೆ ಕಡದೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೋಗಾಗ್ಯಾರೆ ಓ ಹತ್ರದೆ ಹೋದ್ವಾ ಕಡದೆ ಕೈದ ಜೇನಿ ಕೈದ ಜೇನಿ ಹರು ವಿಚಿರ್ ಕಾಬು ಏನಿ ಲಾಮಿನ ಮೈದಬಾ ಮೋದಿ ಕಡದೆ ಮಹಮದ ನಬಿ ಓ ಓ ಕಂ ಕೊನೆ ತಕುಬಾ ಮೋದಿ tawa warbinde agade tawa warbinde agade ta ta ta ta ni ga agade tawa ko final haruna abdun dalamin mai dabba aga de sori kene ago ko final aga de de tawani ara ini chargara oh, da soke oh, ini chargara ai ga de ai ri ya kuma simin tango garan kan bari lumi hari jama'a adaka ta ban ya suda adaka ta ban ya suda A adaka ta ban ya suda muhammadu hanafi hmm. yadda ina ƙara gaya muku manya-manyan ofishe na jandarmeri da <laughs> ah, na filis. Matsaron wasu bora ne fafafo. A ifo ne goyi sai bato sai. <laughs> Na nini mai daba. Oh. Agadesta. Ahmadu Annabi tawa. Tawa. Tawa. A kai koi te mu kwaje te ne guru ke kamu. Ma da bi, gormo bi. Haifo da koyan dai koy tawa gal fagay sambuno woni faga de gal fagay sambuno ngay no gabay é wonni no yu gorga ci sey ha a distance aka ga tema te wicir kafu a é a a a modi bato sai iri borai a bato sai ai koy man maliru matano ha aliru goni jarmu ah. aliru koy modi e modi zai ga magane ana sallah ana sallah an sila ba ana ah. sallah ayyo barkan alborai zai alborai no girdori modi mo kware da habu ya dai da togolci to ah. modi darusin da ai foya dinga irga chargor bani